بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة muna daɗa yabo da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta 26 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara, wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan shidda miladiya dubu biyu da sha takwas a wannan masallaci mai albarka a wanda yake da suna masallacin sultan sa'ad inda babban malamin al-doktor jabir sani mai kula ya gabatar da darasi na alkur'ani mai girma a kowace rana ta kwanukan wannan watan na ramadan muna roƙon allah madaukakin sarki ya yi muna dace ya karɓa mana ayyukanmu gaba ɗaya yau sha Allah da yake lokaci na da za a buga wannan karatu mu sani ba ko malam yana kan hanya ko ba zai ba, za mu dan fara magana dangane da abin da ya shahi zakatul fitr da kuma wato a abin nan wato matsalar idi kabbar bakin idi wato shafi'iyya da mazhabar Abu Hanifa da kuma sauran mazahib yadda misali kila in kabbar kabbara guda kaza kila ga wata mazhaba akwai sujadar da ka yi yana yiwu kuma ga wata mazhaba ba kai ka bari da mantuwa ko da gangan idan lokaci ya ba mu insha Allah za mu ambata na farko a wannan za mu diba a wannan littafi na tawdihul ahkam sharhin bulughul maram a daidai babin sadaqatul fitr shahi na 141 mujalladin farko mujalladi na biyu ala yake cewa babu sadaqatul fitr wato babin zakat da kai yadda aka ce wawa da Hausa ko kuma zakkafu wanda ake fitarwa wa ranar abin nan ranar sallah ko kamin kwana guda kuma kamin kwana biyu muqaddima wato mara yake cewa gabatarwa dangane da ita wannan zakatul fitr kamin kawo hadisai wato sai shimfiɗa yake cewa aslul fitr an yuqala fatara nabul ba'ir idan shaqqa mawdi'uhu lit-tulu'i yake cewa wato asalin kalmar wato al-fitr an ce al asalin wannan kalmar wato ana cewa fatara nabul ba'ir abin nan wato zagar raƙumi ta tsiro idan shaqqa mawdi'uhu lidulu'i idan wannan wurin ya abin nan ya tsage wato tana da abin nan tana da anniyar fituwa wa minhu qawluhu ta'ala daga nan ne Allah madaukakin sarki yake cewa idan sama'un fatarat wato idan sama ta abun nan ta tsage ay in shaqqat wato ta tsage mun san wannan abu na da zai kasancewa to a lokacin tashin biya ai in shaqqat mala yace ta tsatsage shi na yake cewa faka anna sa'ima wato kamar shi mai azumi ya shukku saumahu bil akali wato yana abin nan yana tsage azumi ne ta hanyar cin abinci ranar da aka aji azumi ma'ana ranar sallah yake cewa wa sadaqatul fitr wato ita wannan zakaffin da kai hiya zakatul lati sababu hal fitr min siyam shahr ramadan wato ita ce zakat da aka fitarwa ranar da anka aji anka aji azumin watan ramadana nusibat ila al-fitr min babi tasmiyatil musabbab wato bi sababihi an ambace ta da wato zakatul fitr saboda dalilin da ka sa aiwatar da ita wato kammala azumin watan ramadana shi abin da ka sa wato a abin nan a fitar da ita sannan yake tuwa al fi mashru'iyyatiha asali wato ga shar'anta ita wannan zakatul fitr umumul kitabi was sunna wal ijma wato zuwa alqur'ani mai girma da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai akan fitar da wato ita wannan zakatul fitr qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla wato qad aflaha man tazakka hakika wato wanda ya tsalkaku ya rabauta wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangiji ne musalla kuma ya gabatar da wato abun nan sallar idi sannan malai yake cewa wa ajma'al muslimuna ala wujubiha malamai sun yi ijma'i akan wato wajibcin ita wannan zakatul fitr sannan a shine ala wujubiha wato akan abin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim annabi Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama farada zakatal fitr fi ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya farlanta ita wannan zakata fidda kai lokacin da an ka kammala azumin watan ramadan qala jumhur ulama as-salaf wal yake cewa wato mafi yawan magabata kamar sahabbai tabi'ai da kuma sauransu da kuma khalaf wayanda suke wato malaman da suka zo karshe karshe sun yi bayani akan cewa fardu din nan abinda aka nuni da shi wato allizim ta mu fitar da ita an wajabta muku wato ita wannan fitar da wannan zakatul fitr sannan ya ci gaba da cewa furidat bis sanati allati furida fiha siyam ramadan ita wannan zakatul fitr wato an wajabta ta a lokacin da anka wajabta azumin watan ramadan shekarar da anka wajabta shi a wannan lokacin aka aka wajabta wato ita wannan zakatul fitr wa huwa sunna wa wa huwa sanatu thaniya lil hijra wato shine shekara ta biyu da hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wal hikmatu fi mashru'iyyati hadhihi zakat malaci hikima wajen shar'anta ita wannan abun nan zakatul fitr ma jaa fi sunan abi dawud hadisin da ya zo a cikin sunan abi dawud an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ka yadda da su da shi da mahaifi ne qala yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatan fitr annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya farlanta zakatul fitr tuhratan lis-sa'imi wato don wankewa ga mai azumi Mina al-lagawi daga maganganun da yayi wato wayanda ba su da kima warrafas da kuma irin alfashoshin hakan ga da kamar irin maganar ganci da sauran wasu maganganu da basu dace ba Wato tu'matul lil masakin kuma ta zama wato ciyarsuwa ga miskinai yadda kowa zai yi farin ciki ranar sallah ba zai zo ko ina wajen fita abinci ba to su ma wannan ranar su wadatu wato su zauna gidajensu su ga ɗan uwansu su sadar da zumunta su yi ni gida a yi abin da aka yi wato tare da kowa fahiyar tarqa'u malice tana kuma binke halalar siyami wato 'yan kafafen da an ka samu inda azumi bai kammala ba to ita wannan zakatul fitr wato tana abun nan tana kammala shi وهكذا كل عبادة تتعلق بعبادة أخرى haka lamarin yake wato duk ibadar da ya zama tana da alaka da wata ibada ta daban wa innahu takunu mukmilatan ko mukammilatan laha wato tana zamuwa mai kammala ita wannan ibada wa mutammimatul lima naqasa minha ta kuma kammala abin da bai yi da kammaluwa ba wato gare ta to ita wannan zakatul fitr kamar irin dan mureren da an ka samu inda ya kamata a ce azumin ka ya cika bai samu cika ba wannan za ta kammale shi wa yuwaddihuha hikamin hikamin wa asrarin sannan kuma wayuwaddihuha wato hikamin wa asrarin sannan akan samu wasu hikimomi akan abun nan wato ita wannan zakatul fitr da kuma wasu asirrai a cikin ta na farko mala yake cewa ha ma ya ta'allaqu bis daga ciki akwai abin da ya shahi wato masu azumi na farko fa tutahhiruhum mimma asaba siyamahu wato tana tsalkakewa daga abin da ya shafi ya samu azumin su min naqatin wato na tawaya wa khalalin da kuma inda an ka samu ‘yan matsaloli tana kammala su. Wahiya aizan shukurun lillahi ta'ala kuma fitar da zakatun fitar wato akwai nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. an manna ala ibadihi akan cewa wato ya yi baiwa ga bayinai bi takamili siyami shahar Ramadan, hanyar samun kammala watan Ramadana." wato ya zama an ɗauki azumin watan Ramadana tare da kai an kuma kammala shi tare da kai to ba karaman ni'ima ta ba da ka samu daga ubangijin ka subhanahu ta'ala ya kamata a ce kai godiya wa shukrul lillahi ta'ala hawa yau kuma akwai godiya Allah madaukakin sarki ala amma bidawranil hawli alaihim Allah madaukakin sarki ya sake kaddaruwar juyowar shekara wato suna da rayuwa yadda suke gabatar da wannan ibadar sun samu wato abin nan sun samu gabatar da ita fadara alaihim shekara wato ta zagayo musu bisa hatim fi abadanihim wa salamatin fi adyanihim wato suna da cikakkiyar lahiya ga jikinsu sa'annan kuma suna da cikakken aminci ga addininsu wa amnin fi autanin sannan ga aminci gaure zaman su kaga duka wannan yana daga cikin abinda wato mutum zai diba yayi godiya ga Allah madaukakin sarki wa minha malai ce daga ciki wato hikimomi da asirrai da akwai cikin ita wannan zakatul fitr ma ya ta'allaqu bi ta al-mustama' al-islami wato abin da ya shahi taimakekeniya tsakanin al'umman musulmi wato da za su yi wa junansu bisadda khalalil muftajina wato za a abin nan taushe bukatar wato mabukata wannan ranar wa it'amil ja'ihina a ciyar da waɗanda suke suna fama da yunwa fi hadal yawmi a cikin wannan yini yawmul eid wato shine wannan yinin na eid ya zamanto an ciyar da su abinci ran nan ba za su hita ba kamar yadda muka ambata a farko wa isha'atu sururi wal farahi sannan kuma za a wato watsa farin ciki da jin dadi wa idkhalil mahabba za a shigar da soyayya wal mawadda da kuma dai soyayya fi qulubi ba'dihim ba'da wato a cikin zukatan sashen su da sashi wanda ya tsoki zakatul fitr wato ya kai mu wani wannan wanda an ka kai ma zai ji yana son wato wannan wanda ya kawo mishi kai ma da kai mishi kuma zaka ji kana so ne wato ga rayuwarka li yakuna al muslimuna kulluhum fi mustawa wahidin min al gina wal kafa saboda wato musulmi a wannan lokacin akwai bukatar su zama abu guda wajen wadatuwa da kuma abin da ya shafi kamun kai ya zama ran nan babu wanda zai tara hannuwa ya roƙi wani gwargwado sun wadatar da junansu shine an ta'arrud ga barin gittawa lissu Ali ga roko wal hajati da kuma bukatuwa ila maddil yaji zuwa ga mika hannu fi yawmin a cikin yini wato ga kullu muslimin kowane musulmi fi yawmin a cikin yinin da kullu muslimin kowane musulmi yuhibbu an yadhhara bi madhharil gina kowane yana son wato aga ya wadatu a wannan rana yadda kowa yake a can a can to shi ma a gane shi wato wadace da farin ciki da jin daɗi a wannan lokacin fa hikamillahi wa asrarihi hikimomin ubangiji da kuma asirran ubangiji fi shar'ihi wato ga shari'a sai mala yace wato kadiran suna da yawa idan an ce za a karge su wato ba za su karbu ba wannan shi'a muqaddimar da malam yayi muna dangane da wannan wannan babi ya kawo hadisai guda uku a cikin wannan babi wanda idan ka dubi duk kusan littattafai wato in ka diba su na fiqhu da kuma wasu hadisai sani duk yana da wuya su wuce hadisan nan guda uku sai dai ƙarin bayani da wasu abubuwa na daban na farko hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma qala yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al-abd wal hur wal dhakar wal untha was sagir wal kabir min al-muslimin wato abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama zakatul fitr Allah madaukakin sarki ya kallanta wato zakkar da kai sa'an min tamrin wato sa'i guda na dabiyu sa'i eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakkar da kai wato sa'i guda na dabiyu abinda aka nuni da sa'i guda wato muna iya cewa tiya guda ko kuma wato mu ce mudu hudu wato ga kowane mutum min sha'ir aw sa'an min sha'ir ko kuma wato sa'i guda na sha'ir alal abdi wal an farlanta ga da ya fitar an farlanta ga bawa mai gida ne wato ya fitar shi wazzakari wal unta haka an farlanta namiji ya fitar an farlanta wato kuma mace ta fitar wasagir wal kabir an farlanta a fiddan makaramin yaro haka an farlanta wato a fiddan babba amma minal muslimina wato cikin abun nan cikin musulmai wa amara biha wa amara biha annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi umurni da ita wannan zakatul fitr an tu'adda qabla khurujin nas ila salati wato a fitar da ita wannan zakatul fitr kamin wato mutane su fita wajen sallar Eid wannan lokacin wato aka so gabatar da ita saboda haka ana buƙatar wato idan misali baka ɗauki kwana kamin kwana uku ba ko kamin kwana biyu ko da daddaren ta ko in ka ɗauki bayan ketowar alfijiri wato ya zanda alfijiri ya keto halaccin ya sauka daga wannan lokacin wato zaka abun nan zaka zaka iya fitar da ita wannan abun nan ita wannan zakatul fitr muttafaqun alaihi wannan hadisin malaki cewa bukhari da muslim suka fitar da shi sannan yake cewa wal ibn addi min wajhin akhar والدار قطني بإسناد ضعيف yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aganuhum an qawati fi hadha al-yawm wato wadatar da talakawa daga barin zagaye suna ku a wannan wato abun nan wannan yinin na gini amma da yake cewa duk da shi ibnu hajar ya ambata da kai nai wannan ƙarin da aka yi daga addinin nan wato wannan ƙarin bai shi yake cewa az-ziyadatu da'ifa wanga ƙarin wato da aka yi a ƙarshe bai inganta ba da yake cewa qala al-muallif wal ibn addi wa ad-darqutni bi isnadin da'if ziyadatu aganuhum an at-tawafi fi hadha al-yawm fihi muhammad ibn umar al-waqidi a cikin isnadin wato akwai wannan muhammad ibn umar al-waqidi kama annahu jaa bi riwayati najidi as-sanadi al-mulaqqab abu ma'shar qala ibn al-mulaqqab wal hadis innahu da'if shi wannan wato wannan muhammad umar al-waqidi wato da'ifi ne wa da'afa ibn al-madini wan nasa'i imam ibn al-madini da kuma imam an-nasa'i sun da'afa shi imam bukhari ya ce munkarul hadith saboda haka wannan ziyadar da ya kawo a ƙarshen hadisin ba za a abin nan ba za a kula da ita ba amma za ta ga galibi da yawa malaman fikir wato suna kawo shi to mun ji wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana wato a cikin wannan hadisi na cewa ita wannan zakatul fitr wato an farlanta ta a fitar da sa'i guda na abun nan wato na dabino ko na shi'ir bukari shi mai kawo sauran nau'ukan abinci ba malamai suna cewa ba a kawo irin gero da dawa da shinkafa da sauran abincin wasu rairai saboda an yi amfani da abincin mutanen madina a daidai wannan lokacin shi wanga abincin suka ci saboda haka yanzu ba a kawo sauran nau'ukan abinci kamar dai yadda zamu ji bayani saboda haka nan tana iya cewa wato abin nan mudu hudu na gero ko mudu hudu na dawa ko mudu hudu na shinkawa ko mudu hudu na abin nan wato na masara ko wani abinci ne da kuka amfani da shi saboda haka duk zaka iya kawowa a cikin wannan hadisin kamar yadda zamu ji wato bayani na farko malai ce akwai abin kula a cikin wannan hadisin yake cewa abu na daya a jama'al ulama ala wujubi zakati fitr akadan min qawlihi sallallahu alaihi wa sallama farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zakatil fitr fal fardu huwa al wajib na farko malamai sun yi ijma'i akan cewa ita wannan zakatul fitr wato wajibi ce sun yi ijima'i akan cewa wajibi ce qala ibn al-munzir ibn al-munzir yake cewa a jama'a kullu man nahfizu anhu min ahli al-ilmi anna sadaqatal fitr wajiba yake cewa dukkanin wanda za mu iya sani a cikin malamai wato sun hada baki akai abun nan zakatul fitr wajibi ne kowa ya fitar da ita idan Allah madaukakin sarki ya kai ka wannan lokaci na biyu yake cewa annaha tajibu ala kulli muslimin wato tana wajaba bisa ga kowane musulmi kaga ba a ba wato da namiji da mace da ɗa da bawa da ƙarami da babba saboda wato ya ɗan faɗe maganganun wasu malamai don akwai wasu malaman da ka ganin cewa duk mutanen kawai ba su hidda zakatun fitr ku kaga don ya faɗi wannan maganar tasu na biyu akwai masu cewa wato marayi bai fidda zakatun fitr kaga shi ma saboda ya faɗi wannan ya faɗi wannan maganar sannan da dai wasu maganganu da zamu ji su a cikin bayanin hadisan da ake na uku yake cewa wato ba a fiddan wanda a cikin ciki wato yaron da a cikin ciki ko ya kai wata tara matuƙar ba a haife shi ba ba za a fiddan shi zakatul fitr amma za mu ji akwai wasu malamai da sun yi kwaɗayi akan haka ya ci kuma an samu daga cikin sahabbai Usman radiyallahu anhu wato ya fitar da ita ga ga tayin da ba a haifa ba ya fitar da ita ba da abin nan ga ci wannan shi a ra'ayin wasu malamai na cewa ana fiddan ma wato wanda yake abin nan wanda yake ciki amma da yawan malamai sun tare akan cewa wato ba a fiddan mu wanda a cikin ciki sai an haife shi yayi kuka sannan za a fiddan shi. sannan na hudu malam yake cewa inna afdala innal afdala fi waqti itrajiha abinda yafi ga lokacin fitar da ita wannan zakatul fitr an tu'adda subhal id qabla khurujin nas li salatil id wato a fitar da ita kanin mutane su fita wajen id wannan shi abinda aka yi bukata da ita zakatul fitr nabiyat mala cewa wato inna min hikami hadhihi zakati akwai daga cikin hikimomin ita wannan zakka wato wadatar da talakawa wannan ranar ta idi li'alla an anfusahum bis-su'ali bi yawmin kada wato su askantar da kawunan su da yin roƙo fi yawmin yawaddu kullu muslimin fihi an yadhhara bi mazharin gina ainin da duk musulmi yana buƙatar wannan rana a gane shi wato da alamar wadata saboda haka wato wannan su abubuwa guda biyar da malam ya fitar a cikin wannan hadisi sannan yake dan kawo khilafin malamai a lokacin da ya kamata a fidda ita yake cewa fa mazhabul hanafiya ila annaha tajibu bi tulu'i fajr yawmi idil fitr a mazhabin wato hanafiya sun ce tana wato wajaba da zarar alfijirin ranar idi yake a wannan lokacin kan wajaba wannan lokacin wato za a fitar da ita qalu suke cewa li anna sadaqata ubifat ila alfitr ita wannan sadaka wato an dangana ta ga alfitr alfitr mun san wato abun nan cin abinci suka ce an Allah ka da haka wal idafatu wannan idafa an kebance ta da abin da aka bukata wato a kebance ta wal ikhtisas bil lil fitr bil an kebance da cewa wato yinin yinin idi shi abin da aka ambata lallai wa ba ambaci abin nan ba ba ambaci dare ba yini an ka ambata saboda suka ce da albijiri ya to wannan lokacin wato wannan lokacin da wannan tsakanin wannan kawai sannan suke cewa tunda wato haka da yanzu an so fahimta faman mata qabla tulu'il fajri lam tajib fitra duk wanda ya mutu kamin alfijiri yake to ba za a fitar da shi ba tsakanin da ba saboda ba ta wajaba ba a daidai wannan lokacin wa man aslama haka wanda ya musulunta aw da ko an haife shi ba'da tulu'il wanda ya musulunta aw da ko aka haife shi ba'da tulu'il fajr bayan ketuwar al-fajri lam tajib fitratu gare shi ba saboda ko da ya tsoro an ta riga ta ba kamin ya tuho ta waje ba dan inda an fitta shi da inda an haife shi da daddare da sai a ce shi ke nan yanzu ta waje ba gare amma sai da alfijiri ya keto har bayan ta waje ba sannan aka haife shi ko yan musulunta ko kayo aure suka ci wato wannan wato ba za a fitta zakatul fitr din ba sannan mala yake cewa wa mazhabu jumhuril ulama'i wa minhum al-a'immatu thalatha ila annaha tajibu bi ghurubi bi ghurubi shams laylati Eid al su kuma Imam Malik da Imam Ahmad da Imam Shafi'i suke cewa zakatun fitr wato ta wajaba da zarar rana ta kwanta ta daren ne, an ka shiga wannan ran an gani shi kenan wato daga wannan lokacin abun nan daga wannan lokacin zakatul fitr wato ta wajaba Darin sallah daren sallah li'annahu awwalu fitrin yaqabu min jami'i ramadana bima gibi shams li'annahu awwalu fitrin suka cewa dan shi an farkon lokacin cin abinci yaqabu da yake tabbatuwa min jami'i ramadana wa duk kanin abun nan kwanukan ramadana bima gibi shamsi da zarar rana ta bace fi lailatul fitr wato a daren abun nan wato a daren sallah amma ta ba'da rubi duk wanda ya rasu wato bayan faduwar rana wajabat alai zakatul fitr ta waje ba gare shi saboda haka za a fitar shi wa man wulida wanda aka haifa au aslama ko yan musulunta ba'da bayan rana ta wadi fala tajibu alaihi shi kuma ba za ta ba gare shi ba li adami li adami bi sababin alai saboda bai riski lokacin da ya kamata ya riska ba saboda haka ba za a fiddan ma wanda an ka haifa ba da wanda ya musulunci wannan a takaice shi'a abinda malam ya kawo muna ga wannan hadisi na farko na abin da ya shahi wato wannan maganganun malamai da kuma khilafarsu a takaice na biyu wato hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yake cewa kunna nuqiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir aw sa'an min zabib Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa mun kasance muna bayar da ita zakatun fitr zamanin Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama sa'i daya na abinci sa'i daya wato abincin sauran al'ummar duniya wato zai iya shigewa a nan tunda abinci yace wato shine wani abinci na nan, sa'an abun nan wato sa'an min ta'amin ta'i ɗaya wato na abinci kaga za ka iya ambata wato shinkafa gero masara dawa da sauran dukkanin abincin da aka amfani da su aw sa'an min tamrin ko kuma wato sa'i ɗaya na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda wato na sha'ir sa'atun zabi ko kuma wato sa'i guda na zabi duk wanda misali ya zan shi a abincin ku to za ku yi amfani da shi ba idan da tsakanin da wannan abincin da kuka amfani da shi ko kuma kai abincin da kake ci wato a daidai lokacin Malam yace akwai abubuwa a takaice su ma da aka fitar a cikin wato wannan hadisi na farko yake cewa mashru'iyyat liqa'i zakatul fitr wa an shar'anta bayar da zakatul fitr min hadhihi al-ajnad al-khamsa da wannan nau'in abinci guda biyar wato da aka ambata na farko al muna iya ce mata wato alkama والتمر da dabiu والشعير wato da sha'ir والزبيب da kuma zabibi wal aql da kuma taku na suka ciwa da aka yi wa da abin nan nonon rago na biyu mala yace hikmatu hada tawzi hikmat wato kakkasa wanga abun haka wallahu a'lam Allah sai. an kawo waɗannan nau'ukan abinci guda biyar wato yace abinda an hikima haka at tasheedu 'ala al wato don sauƙaƙawa ga wayanda ke fitar da ita zakatul fitr yazan an sauƙaƙa gare su wa kullu ahli qatarin yakhrujuna min ma'in dukkanin mutanen duniya kowa zai fitar da abin da aku ne wato abincin da kaka ci shi zaka fitar malaci wato shi ad hikimar da yasa an ka takaita waɗancan abubuwa guda biyar saboda su abubuwan da mutanen Madina ka amfani da shi to yake cewa shi na hikimar da yasa an ka takaita wayannan abubuwa guda biyar saboda sauran mutanen duniya su kuma su yi amfani wato da abincin da suka ci bala yukallifuna mimma laysa ladayhim wato ba za su kora ma kansu abinda ba su da shi ba tunda kaga wayanda abincin da an ka ambata ai sai yan kadan wato muke da su nan to sannan kuma ko ka bayar da su misali yanzu don kaba ba mutum ciyar dabino ko wani abu da yayi kama da shi ranar sallah ai ba zai wadatar da shi ba ko gero kan mutum wato ranar sallah ga kurfin mu nan sai dai ya mane shi kawai amma ba zai wadatar da shi ba saboda zaka ga nan kurfin sokoto gaba ɗaya ranar sallah wato take kai da mara kaga inda ka bi zahirin abin to da kowa wato abun nan gumi zai fisuwa to sannan yake cewa a kama anna igina al-fuqara'i sannan kuma kamar yadda wadatar da talakawa ya min al-ta'amil ladhi ya'kuluhu jumhuruhum wato abincin da za a basu ya zan mafi yawan mutane wannan rana kowa shi abin da zai ci ba wani dalibin ba mu gero an sai ne ya aje shi bayan sallah ayi kudu ko ayi wani abu amma ba zai yi amfani da shi ba tunda nan babu wanda ka cin tuwon gero ran sallah amma zaka ga irin zamfara babu ruwan tsoron nan za a iya maka tuwon dawa ko tuwon masara ko tuwon haci ko a yi ma hoci su duk ba su damuwa da wannan hoci to amma nan zaka ga wannan lokacin kowa tuwon gumi zai ko kaga da da hali da abin da ya kamata kowa duk abin nan kowa gumi zai fitar wato a wannan rana na biyu yake cewa wato a kanat zakatul fitr da sa'an min ahadi hadhihi al-ajnat al-khamsa wato ana fitar da ita zakatul fitr daga wayannan nau'uka guda biyar fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma waradat al-hinqatu sumra min ash-sham ila al-madina wato zamanin muawiya lokacin da aka kawo wato wata alkama wadda take mai kyawu a zamanin muawiya radiyallahu anhu waqadimal waqadimal madinata sanata hajjatihi yazo madina a lokacin da yayi hajji qala sai shi a ijtihadi ne shi muawiya radiyallahu anhu yake cewa ara anna muddan min al-qillati an muddain min hawa li jawdatiha wa naf'iha yake cewa ina ganin wannan alkama saboda kyawunta da amfanin ta wannan a fitar da sa'i guda to ya kamata kowa ya fitar da rabin sa'i shi ya kamata to a wannan lokacin na shi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ni kam bazan gushe ina fitar da ita ba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fitar da ita a lokacin da Allah ya kaddara kuma wannan shi ka abinda wato mafi yawan malamai suka tafi akai shi na wato yace kama kama kuntu akhrajuha kamar yadda ni zamo ina fitar da ita zamanin nabi sallallahu zamanin nabi sallallahu sallama lokacin annabi wala kufuri abadan illa sa'atin wal idda komi game da zakatun fitr sai sa'i guda wato har abada kaga yana nuna kan lokacin da Allah ya karkira shi malai cewa wahaza wagga maganar ta Abu Sa'id al-Khudri yake cewa wa hada huwa madhhabul a'immatu thalatha wannan shi'at mazhabat walu a'immatu salata imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da sauran wasu malamai wadhhabu abu hanifa ila annahu yujzu min al-hinqat nisfu sa'i shi abu hanifa ya ce in an ba da rabin sa'i kamar yadda muawiya ya ambata na wannan alkamar saboda kyawunta da amfanin ta yayi shi abinda wato ya wa ma qayyim fil huda ila taqawiyati adillati hadha ar-ra'i haka imam ibn al-qayyim wa ziyata karkata da karfafar da wannan ra'ayin wato na muawiya da kuma abu hanifa waqtara shaykh al-islam ibn taymiyyah kuma shi abunda wato ibn taymiya wato yadda amma yan muka diba wato wayancan malaman kamar zasu abin za su kusa yau saboda zai tsara ƙarfi tare da cewa idan ka ɗauki wanga ra'ayi in akwai wannan alƙaman gare ku fitar ya yi wallahu alam sannan wato abin nan hadisi na gaba wannan a taƙaice shi abin da malam ya kawo dangane da abin da wato khilafin malamai da kuma fiƙon da hadisin ya kunsa akwai wasu hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatan fitr quratan lis min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلنتا واتو زكاة الفطر طهرة للصائم واتو دن ga wanda yake mai azumi min lagawi daga yan yatsa sun maganganun da yayi warrafata da kuma alfasha wa tu'matan lil masakin da kuma ciyarwa ga waɗanda suke mabuƙata. faman addaha qabla salati duk wanda wato ya bayar da ita gabanin a fita a tai idi fa hiya zakatun maqbula kenan wato zakata wanda take biya la gubara waman addaha wanda ya bayar da ita ba'da salati wato bayan an dawo idi fa hiya sadaqatun min as salati kenan wato yayi sadaka daga cikin sadakoki shi an ra'ayin da wasu malamai ka duka kamar cewa idan ya bayar da ita bayan ido wato kamar babu ta kamar yadda ji rawahu abu daud wa ibn majah wa sahahahu al-hakim a takaice wato abunda wannan hadisi ne malai dan kawo na fikihun da a ciki yake cewa akwai wajabcin zakatul fitr wanda ya riga ya gabata sannan na biyu akwai wato inna min hikamiha wa asrar tashri'iha daga cikin hikimar da kuma asirran shar'anta ta annaha tutahhiru as wato tana tsalkake mai azumi mimma hasala minhu ga abin da ya same shi wato asna asyamihi tsakiyar azumi ne min lagawil kalami wato na ya sun maganganu da wasu ɗan abubuwa wayanda yayi wa wayanda ba su dace ba kama anna min ha kamar yadda akwai daga hikimarta annaha muwa muwasatul lil fuqara wal masaki wato tana daidaitawa ga talakawa ko tana taimakawa ga talakawa da kuma wayanda suke miskinai wa id'amul lahum fi hadha al da kuma ciyar da su a wannan yinin allazi yanbagi lil muslimina wanda ya kamata wato ga musulmai Allah yujadu bainahum man huwa fi halati ju'in wa bu'si kada ya zama an samu wannan ranar ta akwai wani wanda a cikin tsanani ko yunwa ko matsalolin wannan ya zama to wato an yi kokari wa juna an daka kowa da kowa rayuwa wato a wannan a wannan rana to da sauran wato wasu abubuwa da malam ya kawo ga sunan amma saboda lokaci bari mu san karanta wani tafsiri da Imam al-Jazairi ya kawo a Minhajul Muslim cewa tambihatu wato fadakarwa dangane da abun da ya shahi zakatul fitr bayan an dan kawo maganganunta a takeice yake cewa na farko ya juzu an sadafa al mar'atul ganiyatu zakataha li zawjiha al wato yana halatta mace wadda take mawadaciya lokacin da ta fidda zakatul fitr ta bayar da ita ga mijinta wanda yake wato talaka saboda imamu abu hanifa ya tahi akan cewa idan mace tana da hali to ita ka dan makanta wato zakatul fitr duk da in mun bibi wato umumin mazhabin malik abin abinda tattahe akai wato duk wanda ya zan dole ka ciyar da shi dole kai zaka fitar mishi zakatun kai dole kai zaka fitar mishi zakatun kai ko tanka tana karkashin ka saboda haka dole ne ka ciyar da ita to dole ne wato ka fitar mata zakatun fitr hmm. haka ka kanana kuma dole na ka fitar musu zakatun fitr duk da su wato mafi yawan malamai daga cikin akwai imamu Malik sun tafi akan cewa idan ɗiyanka ‘yan ƙanana wato suna da dukiya to ba dole na ka fitar musu zakatun fitar ba to kan wannan ra'ayin malam ya kawo na cewa matarka wadda take mawadaciya kai mijinta talaka ya halatta idan ta fitar zakatun fitar wato ta baka babu matsala wal aqsu la yajuz amma malam yace wato sun kuyan haka bai halatta ma'ana kai miji baka koko zakatul fitr ka ce mama takka gashi saboda dole na ka ciyar da ita tunda dole na ka ciyar da ita ba za ka bata wato abun nan zakatul fitr ba da hmm. zan da kuna da cikakken shiri da ita sai ka kwaso dukkanin zakatul fitr din ga ka ce gashi don ka dada ta mata rayuwa ki wannan ba ai hmm. in ka bata ka bata kyauta ba kai zakatul fitr ba sai ka zaki fitar na biyu mala yake cewa tasqutu zakatul fitr amma la yamliku ta ne, duk wanda bai mallaki abincin yini ne ba to bai fitta zakatul fitr amma idan ka diba kaga akwai abincin sahi akwai wato abincin rana akwai abincin marece kaga ga sauran abinci ya rage to ka fitta zakatul fitr wato haka suka kawo amma matukar kaga babu abincin yini gare ka to kenan wato ah, mala yake cewa zakatul fitr wato ta wata gare ka amma a can cikin wato muktasar na abun nan muktasar kale na malikiya yana cewa wala tasqutu bi mudi zamaniha wato don an tahi idi baka bayar ba in ka dawo sai ka basuwa amma malamai suna cewa wato anan masu sharhin maganar suna cewa ana ruhin wanda adda wadata abba ta mata gare shi ba wato ba talaka ba saboda in diba shi ya kawo magana a dunkule wala tasqutu bi mudi tamaniha kaga bai kebance ba to sai sun ka ce nan ana ruhin alal musin wato ga mawadaci la alal mu'til ba ga wanda yake wato abun nan talaka ba saboda haka wanda yake mawadaci ko da bai samu yasuwa ba kan wani uzuri ko kila ba a kawo gumi ba ko in haji aka tokowa ba a toko ba yanzu bai fidda ita ba to ko bayan idina wato yana fidda ita shi a can ra'ayin wato mai muktasa to shi na wato a malamin nan yake cewa wato tasqutu zakatul fitr amma la yamliku uta yawmi duk wanda bai mallaki abincin yini ne ba ta faɗi gare shi wato kada ya bata maka ne lokaci sannan a yake cewa idza la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan Allah bai dora marayuwa wato sai abin da take iyawa na uku mala yake cewa man fadala lahu an kuti yawmihi shay'un fa akhrajahu ajza'ahu idan misali tabbata abincin yini abin da ya rage ko da bai ishi yaranka da kai gaba ɗaya ba sai ka fitta ɗan abin da ya rage malai yace a jaza wannan ya isan maka saboda Allah yace fattaqullaha mastata'tu ji tsoron Allah gurgudun halin ku wannan abin da ka ba zuwa rajin iya sun ka samu rabi ba su samu ba shi an gurgudun wato abin da kake iyawa sannan na hudu yake cewa wato ya duzu sarfu sadaqatin fardin ila muta'addidina muwadda'atan alayhi wato zakatul fitr ta mutum guda zai iya kakkasa mutane da yawa ita wato babu matsala haka yake cewa waya juzu sarfu sadaqatin wato iddati afaradin ila fardin wahidin haka yana halatta wato a gangame kila gidanka da kai da matanka da ƴaƴanka kun kai ku 50 to yana halatta wato ku gami zakatul fitr din ku ku tsarme gaba ɗaya ku kai mutum guda mala yace wannan yayi kaga shi har bayan sallah wato zai yi ta zai yi ta harka sai ba ran sallah sai ba in ja'at an sharid mutlaqa gaira muqayyada mala yace don ta zo wato mutlaqa ba a yi wani kayyade ta ba saboda haka yana halatta ta mutum guda a rarraba ga jama'a yana halatta ta mutane da yawa a ba mutum guda abu na na wato mai bima na karshe tajibu zakatun fitr alal muslimi fil balad alladhi huwa muqimun fihi mutum yana fitta zakatul fitr wato garin da yake nan kake so kullu amma lewu kaga aiki kana can ka fitta zakatul fitr can can ka abun ga can inda kake ka fitta ita amma can in kana bibin shuruɗin abin nan malaman fiqh suna cewa idan misali ka ce a fiddan maka nan an ka fiddan ma kuma yayi sannan abu na ƙarshe mala yake cewa la ya na naqalu zakatin fitri wato min baladin ila baladin aka hmm. be halatta wato a fitar da zakatin fitri daga garin da kake wato zuwa ga wani gari na daban kamar yanzu misali kana wagga shiyar ta gwiwa sai ka ɗauki zakatul fitr ɗinka gaba ɗai wato sai ka kai ta wata shiya wannan bai dacewa mala yace illa li zaruratin, sai in akwai lalura kila nan duk gaba ɗai shiya babu wanda ka bukata duk mawadata na baka ma fara bukatar wani ka ce mai ga zakatul fitr bai mayuwa to sai ka ɗauke ta ka kai inda yake akwai mabukata sai ka kai musu malan ce domin sha'anu ha sha'anu zakati lamarinta wato lamarin zakka ta kuɗi da dabbobi da sauransu wannan a takaice ba mu samu magana akan wato kabbarorin idi ba saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah dauke sarki ya ba mu lada kurakuran da ni Allah ya yahi muke ya mana gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

imani yana karuwa da karuwa ayyuka yana rabuwa da rabuwa ayyuka mun tabbatar cewa wata ramadana wata ne na aiki wanda babu tunani aiki da aiki na shin ka ga cikin zuciyarka shin ka ji ta samu canji shin ka ji ta samu zuwa? shin ka ji ta samu shi tsoron haka? in ba haka ba ya kamata ka ji ka yi kuka ka yi kuka har sai ka ji ka saboda ka samu matsala in dai har ba ka samu imani da ke gaba sun sa da tsoron Allah abu na biyu bayan sallah sun sa da shi azumi ya Ta yi nan da cewa shi aikin nan da cikin Ramadana shi ko da ban ƙara ba shi ya ragu ya ragu ko bai ragu ba ko da ban ƙara ba shi ta tsaya a nan ban yi ayyuka waɗanda za su rugu da wannan aikin ba yalle shi ma ya kamata kai da a duk lokacin da ka ga cewa sallah ta wuce ka zo kana da shi aiki akwai matsala ramadana kan kila kan sai kila zuwa da ake yi da kudi da abin da ake yi aiki maza ne Allah kuma ya da abin da nake so in zuwa kun ta shine ku yi kokari wannan abin da muka saurara tun shekuwa wato tun ɗaya ga wata har asibiti daga wata mu yi kokari mu tsaya cikin aiki dan bai da amfani da kake ka zo ka saurara abu ka saurara aya ka saurara hadisi kuma ka tace ba kai aiki da su ba ya Allah ya Allah ka fara wannan abin ya Allah ka fara wannan malam ya bayani a muna godiya ga Allah kuma muna godiya ga malam da kuma dakta da sun farkon wannan abin Allah ta an ana an samu nasarori bai da shi har ga shi da kawo shi malam ya bayani a kan da duk wannan kowanne da ya riga ta da iya kare suna tsuwa ne da ƙarin bayani ne akai amma na tabbata kowa ya san abin da za su yi ya san ta saboda kai ne sun kuma kana cikin ciki kai kuma sun kana cikin ciki ba a je gaba kai kamar da kuka ga shi kai kuma na abin nan

in ba ta kama ka dan samu gura ka saba ba ko ka dan samu da amma kai ka saba da amma ka haƙi ka saba da ko ba ka ba shi da yara ba na ka biya ka ne dan kai kokari doktor gumin nan Allah ubangiji ya saka da kai Allah ubangiji ka dakatar da mu Allah ubangiji ka sa wannan abun ya zama da zai ila gare mu Allah ka ba mu Allah ka ba mu sawa